Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ayyuwar mushadun alkiram jama'a da kuke sauraron mu akan Peace Dawa Media Facebook page da WhatsApp group da kuma ko ina duk baki daya. Wannan shine wani reminder ne da muka gan yana kawo cikas a wurin kwarara da kananan ciwo mutum kana yawo ka gaisuwa ka wan ka wan ka wan kowa kana gaishewa ka taba annun wala ka shiga taxi ka taba nan ko ina dai tabe tabe ne annun mu muke taba komi to wa'annan hannu da muke tabawa dauda ya zo annunka daudan da ya zo shi yasa musulunci ya zo da ka yi sallah shi ka yi alwala shi ka wanke kanka musulunci ana son mutum da sabta to yan ka duba irin wayannan dauda da ya zo annunka in da ka ci abinci shi ka gan lokaci ya kai da ba mu abinci ajiya ta kawo abinci ko mun je wurin aure ko mun je wurin suna ko mun je wani taro ko mun je restaurant shine most muna cin abinci da annu shi ka ga an kawo muna misali ke ga abinci nan ga miya ko ba ka nan ba she kuma ka gan wan she a kawo a ce abin wanke hannu abin wanke annun na sha zuba maka ruwa daga ciki aka to wayannan kuskure ne she ka gan mutum ya gyara hannun babbar riga yana maza maza ya buge she ka gan mun ta hannun mu mun yi mai an wanke annu aka da ka wanke aka ka gan mutum ya wanke shi da kyau in ya wanke shi kaga ya fara in ya dibi tuwo shi mamiya miya ya dibi tuwo shi so mamiya ya dibi tuwon shinkafa ne kuma ya kama ci wannan kuskure ne domin ruwan da ka sa annunka ka wanke wannan annun da yayi dauda ka tattaba abu dai wannan ya tattaba abubuwa da yawa ka kuma komo cikin ruwan nawo ka wanke dauda ka wanke dauda ka wanke dauda ka wanke dauda daudan kuma na ciki she ka dauko wannan dauda kuma ka kuma zo kana cin abinci wannan kuskure ne ya kamata mu sake yanayin kan da muke wanke annunmu this is the best method ka wanke annunka she ka bana a kawo maka sabulu sabulu nan din farko she ka fara jika annu ka jika annunka in ka jika tukunnan she ka kawo sabulu nan din she ka talfa sabulu in ka tarfa sabulu aka haka she ka wanke annun. wani lokaci yana da kyau maka ka bani wani ya dubi maka da annu biyu don ka wanke annu ka tutura annunka cikin akaifa dauda daudan da ya fita dust dust nan she ka wanke annunka ka wanke aka kaga wanga lokaci da kake wankewa daudan yana shiga cikin kasa cikin wanga ne Ba ka komawa da daudan ka ci abinci yasa ka wanke shi aka da kyau ka wanke kaga yanzu ka wanke shi da kyau so yanzu best ne ka tati kana sawa kana cin abinci kana sawa kana cin abinci ya fi da ka wanke annunka cikin daudan nan kuma ka fito wannan dauda kuma ka sa abinci yana kawo ciwo da kwarara kwarara kuma baki daya wani lokaci kuma yana da kyau ka samu abin da ake ce mai hand sanitizer yana nan karami kana cikin jikin kalgifinka yanzu ya bugu gana ko ina akwai hand sanitizer ka yi gaishe gaishe gaishe ya yi yawa shi ka ga mai kwakulo na wucewa kase mai kube na wucewa kase mai biskit na ce annun nan nawa kake dokan daudan nawa kuma ka taba kana cin waɗannan abinci an baka kuɗi ka kidaya da annunka ka kuma sa alkifu wannan kuɗin da aka baka baka san annun mutane da yawa da ya ba wannan duka dauda ne ka fahimci ko shi ya kamata ka nemi kowane tamu ne kana da hand sanitizer shi ka dan buga dan ka shashafa annunka haka shi ka ganya ya sanitize maka annun kowane lokaci ka yi clean shi sa this is the method of hand washing sa'annan kuma daga kasan mu gane most mutane masu sai da abinci ta kakkama dauda ta shiga bathroom ka gan ta fito dauda dauda annunta ba wankewa ba sa wani ma ya kamata sula da wani irin farin gloves kankani ya kamata sula sa sula dimon mana abinci ba su yin wan dukkan nan yana kawo mana ciwo shi yasa method of sanitizing your hand before ka ci abinci kenan muka kawo maka ni ne naka abokin malum mangana da push up kin ko da ka kira ni silverback gorilla ko da ka ce da guru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun kai kokari ka shema yan wayinka su ma su gani ya taimaka musu mu kiyaye mu gwada da yaran mu duk baki da assalamu alaikum